Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. Sha'ibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wanda shine na ƙarshe a wannan shekara ta 2020, wakiliyar Madina Dauda ta tambayi Farfesa Muhammad Faguji Ishaku kowane irin karbuwa wannan harkar kimiyya da fasaha da suke kokarin fahimtar da manoma ta samu karbuwa. Alhamdulillah an samu ci gaba sosai wajen runguman waɗannan hanyoyi ko dabaru na zamani waɗanda suke ta'allaka da kimiyya da fasaha. Abin da ake bukata wajen ƙarin azama shine a samu ƙarin malaman gona waɗanda za su riƙa yada waɗannan labarai kamar yanzu kai magana akan ingantattun iri ruwa banda iri akwai kuma ingantattun dabaru da ake bi wajen su saka taki da lokacin shuka da wuri da ya dace a shuka masa wani irin amfani ya kamata a shuka masa da dai ire-irensu. To waɗannan dabaru dukansu fasahohi ne na noman zamani waɗanda su ne idan aka dunkula su aka yi amfani da su a lokaci ɗaya sai a ga wurin da da ake samun buhu ɗaya an samu kaman buhu biyar ko shida. Waɗannan su ne hanyoyi to kuma da yawa manoma inda zan ce yana karɓuwa shine a shekara duk shekara ƙarin mutane muke samun waɗanda suke zuwa neman iri na zamani a wajenmu. Sannan kuma muna da wata kafa da muke amsa wa manoma idan suna da matsaloli da suke damunsu wajen harkar noma akwai lambobin waya da muka ajiye akwai ƙarin yawan bugo waya a wajen manoma saboda haka waɗannan alamu ne da suke nuna ƙara karɓuwar fasahohin nan na kimiyya da fasaha sannan akwai shirye-shirye da ake yi da 'yan jarida kamar irin wannan naku da ake sanar da mutane idan sun ji an ambaci cibiyar da take da alhaki wajen samar da wani iri kaza ko kuma wata fasaha sukan je su tuntuɓe wannan a gurguje ina iya cewa ana ta samun ƙarin yawaitan wayewan kai wajen yin amfani da kimiyya da fasaha da kuma fasahohin da kimiyya da fasaha suka bullo wajen inganta aikin noma wannan abu yana ta karbuwa amma abin da nake so ne tsokaci a kai shine kamar yadda duk wani abu na fasaha yana da bukatan wani mahaɗi da ake yi da shi to haka su ma fasahohi na noma ba a bar su a baya ba kamar yadda fasahar sufuri misali mota tana buƙatan mai tana buƙatan tayu da sauransu kafin ka cimma moriyar da mota za ta yi maka na wajen sufuri ko ta ɗauke ka zuwa wani lokaci zuwa wani wuri cikin ɗan lokaci kalilan to sai ka zuba mata man fetur sai ka sai taya sai ka koyi yadda ake tuki da sauransu to su ma haka noma sai ka koyi abubuwan da ya kamata a yi shi idan ka bi shi ne tiriyan tiriyan shine za ka ka wannan amfani da ake ce maka akwai shi a cikin wannan fasaha to wannan ne muke nema malaman gona su ƙara taka rawar gani wajen yada waɗannan dabaru to wani irin bayanai kuke wa manoma na tabbatar da cewa sun amfana daga wa'annan koyarwa da kuke musu na zancen Eh, yin amfani da wa'annan hanyoyin naku a noman rani da yanzu haka muke kokarin fuskanta wato idan za ka kawo sabon abu muhimmi ne ka nuna mutum ya gani da idansa da duk wata fasaha da ya fito daga ɗakin bincike ya kai waje zuwa fili a gona idan muka gamsu da yiwuwarsa ba duhu ba ne ba sai mu ɗauke shi mu kai shi wajen gonan manomi shi da kansa manomi zai jarraba gani da ido to wannan ita take ƙara ƙara nuna musu cewa ba dabo ba ne gashi su ma da kansu suna yinsa. To wannan shine dabara na farko. Na biyu wato kenan gonakan gwaji. Akan yi gonakan gwaji tare da su manoman su gani mukan yi biki kuma a cikin damina a gayyato waɗansu manoman da wadda su ba da su ake gwajin ba su zo su gani ɗan uwansu manomi ya yi musu bayani. Waɗannan su ne hanyoyi da muke sannan kuma muna da 'yan fina-finai da muke 'yan guntaye hakan nan waɗanda za su yi ƙoƙari su nusar da manomi A su an karar da shi ga irin amfanin da yake tattare da shi waɗannan su ne dabaru da muke a hankali a hankali da har mutane manoma wato su ankara su rungumi waɗannan fasahohi da muke masu sauraro a nan zamu mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu abuja madina dauda sai julie leathers da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. karmu baya shine da mu, sanadin arzikin mu shine uwa uba.